Sashen Hausa na murya Amurka VOA ke muku magana daga ofishin sashen Hausa na Abuja akan mitoci 16, da 25. Kuma a koda yaushe za a iya samun mu a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara'a da dalol a jamhuriyar Nijar sai ta Alfa rediyo a Kumasi, Ghana. Masu sauraro mu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Halima Abdulrauf zan gabatar daga nan Abuja. don kalubalen coronavirus da ya sanya rufa wasu sassa helkwatar mu da ke birnin Washington DC. Shirin na kunshe da martani kan nada Farfesa Ibrahim Gambari a matsayin shugaban ma'aikata na fadar Asoro. Rahoto daga Nijar na shirin buɗe makarantun boko a farkon watan gobe. Muna da shirin tubalin tsaro da kuma darussan Ramadan. Duk kafin waɗannan a dakaci labarin duniya. jama'a assalamu alaikum bincike ya nuna cewa kusan daukacin tattalin arzikin duniya ya shiga wani mawuyacin hali sanadiyar annobar cutar coronavirus sai dai binciken ya kuma gano cewa wasu kasashe sun fi wasu kintsawa wajen daukan matakan da za su kare harkokin kasuwanci da ma'aikatansu daga raɗaɗin da ke biyo bayan barkewar cutar ta covid-19 koriya ta kudu singapore da vietnam na daga cikin kasashen da ake misali da su wajen daukan matakan gaggawa a lokacin da cutar ta barke inda suka yi maza-maza suka rufe wuraren kasuwancinsu suka kuma dukufa wajen gudanar da gwaje-gwaje tare da bibiyar waɗanda suka yi cuɗanya da waɗanda suka kamu da cutar masana tattalin arziki sun ce a dalilin haka yasa kasashen suka samu sauƙin buɗe wuraren kasuwancinsu ba tare da wata matsala ba a nasu ɓangaren ƙasashen da suka ci gaba a nahiyoyin asiya da turai da kuma arewacin amurka gwamnatoci sun fi mai da hankali ne wajen ba da tallafin agazawa tattalin arziki ga wuraren kasuwanci da kuma ma'aikatan da suka rasa ayyukansu sanadiyar rufe wuraren kasuwancin kasashe irin su jamus sun yi nasarar rage yawan waɗanda suka rasa ayyukansu ta hanyar ba kamfanoni tallafin da za su ci gaba da biyan ma'aikatansu a nan amurka wacce take fuskantar babbar matsalar tururuwar waɗanda suka rasa ayyukansu ana ba ma'aikatan tallafi ne karkashin wani shiri na waɗanda suka rasa ayyukansu duk da cewa akwai matsaloli da aka fuskanta na waɗansu da ba su ci gajiyar shirin ba sai ƙasashe masu tasowa waɗanda suke fama da matsalolin talauci tun gabanin barkewar cutar ta covid-19 inda ake fuskantar mummunan yanayi tun da aka samu na kaso a fannin fitar da kayayyaki zuwa ƙasashen waje da kuma durƙushewar fannin yawon buɗe ido lamarin da ya sa majalisar ɗinkin duniya ta saka ƙoƙon baran neman tallafin dala biliyan bakwai domin a kai wa kasashen da suka fi tagayyara agaji. If COVID-19 wreaks havoc in the poorest classes, we are all at risk. Sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ne ke cewa idan muka bari cutar COVID-19 ta galabaitar da kasashe marasa galihu, mu ma za mu saka kanmu cikin haɗari. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce yana da kwarin gwiwar cewa nan da ƙarshen shekarar nan za a samar da rigakafin cutar ta covid-19 wacce za a yi wa jama'a cikin hanzari trump wanda bai ba da cikakkun bayanai ba ya kara da cewa ba da bata lokaci ba za a rarraba allurar rigakafin domin har an sa dakarun ƙasa cikin shirin karta kwana sai dai hasashen shugaban na amurka ya yi hannun riga da shaidar da majalisar dokokin ƙasar ta saurara gabanin trump ɗin ya yi wannan jawabi daga fadar gwamnatin amurka ta white house a jiya alhamis domin kurarren daraktan hukumar samar da allurar rigakafa amurka dr rick bright ya faɗa wa 'yan majalisa cewa babu wani shiri da aka yi wajen samarwa da kuma raba allurar rigakafin cutar yana mai cewa hakan zai iya faruwa ne cikin wata sha biyu ko sha takwas masu zuwa idan komai ya tafi daidai halin da ake ciki sama da allurar rigakafi casa'in ne ake kan gwadawa a sassan duniya inda wani kamfanin hada magunguna a kasar jamus da ake kira kiovac a jiya alhamis ya ce ɗaya daga cikin allurar rigakafin da yake gwadawa ya kara dabbobi daga kamuwa da cutar ta corona ana kuma sa ran a wata mai zuwa za a fara gwajinta akan biladama majalisar ɗinkin duniya ta yi kira ga gwamnatocin ƙasashen duniya da su mai da hankali wajen kula da fannin lafiyar kwakwalwa yayin da ake fama da cutar ta coronavirus sakataren majalisar antonio guterres ne ya yi wannan kira a jiya alhamis inda ya ce annobar ta corona na jefa iyalai da al'ummomi cikin mummunan yanayi na kunci ya kara da cewa ma'aikatan lafiya dattawa yara da waɗanda suke ɗauke da wata cuta da masu matsalar kwakwalwa da waɗanda suke yankunan da ake fama da rikice-rikice na daga cikin mutanen da suka fi shiga haɗarin faɗawa yanayin na kunci kiran na gutarash na zuwa ne bayan wata shela da hukumar lafiya ta who ta yi inda ta ce akwai yiwuwar cutar ta covid-19 wacce zuwa yanzu ta harbi mutum sama da miliyan hudu da uku a duk faɗin duniya ta iya zama irin matsalar kwayar cutar hiv mai haifar da cutar aids da ke karya garkuwar jiki hukumomi a ƙasar burundi sun kori wasu ma'aikatan hukumar lafiya ta who su hudu daga ƙasar inda suka kwatanta su a matsayin waɗanda ba a lale marhabin da zuwan su ƙasar ta burundi dai ta ba jami'an nan da zuwa yau juma'a da su kwashe ina inasu ina su su kara gaba kamar yadda wasu bayanan da aka kwarmata daga ofishin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar suka nuna matakin na zuwa ne yayin da ya rage kwanaki kaɗan a gudanar da zaben shugaban ƙasar wanda aka tsara za a yi a ranar ashirin ga watan nan na mayu a kuma daidai lokacin da juna ke kokarin shawo kan annobar coronavirus mataimakin ministan harkokin wajen kasar bernard intahiraja bai yi wani ƙarin haske kan dalilan da suka sa aka kori jami'an na who ba sai dai daraktan hukumar da ke kula da yankin nahiyar afirka majdiso moeti ta ce a kodayaushe hukumar na kudayin yin aiki tare da kasar ta burundi wajen yaƙi da covid-19 shugaban ma'aikata na shugaba Buhari wato Farfesa Ibrahim Gambari ya shiga fadar Asoro inda ya maye gurbin marigayi Malam Abba Kyari wanda ya rasu bayan fama da cutar coronavirus. Duk da cewa ba a jin sunan Ibrahim Gambari kai tsaye a lamuran siyasar shugaba Buhari kuma baya cikin waɗanda ake yayata cewa za a naɗa kan mukamin. shine ya zama ministan harkokin waje zamanin da shugaba Buhari ya yi mulkin soja bayan juyin mulkin gwamnatin shugaba Shagari a shekarar 1983. Wannan ya nuna Farfesa Gambari dama dan majalisar ministocin shugaba Buhari ne tun a zamanin mulkin soja don haka samun wannan mukami ba abin mamaki ba ne. Magoya bayan shugaba Buhari na nuna wannan shugaban zai ci gaba da daukar matakai da mataimaka da za su ba da damar garan bawul ga kasar da ke da akasarin mutane masu rayuwa a cikin kuncin tattalin arziki. Alhaji Alibarde na daga cikin shugabannin kamfen din shugaba Buhari tun shekarar 2003. To da haka nan ba za mu ce 'yan Najeriya ba mu godiya za mu musu domin sun zo zaɓe ba mu da kuɗi ba mu da ko an ba su kuɗi sun ki karɓa sun zaɓe mu kuma babban abin da nake godiya shine duk duk ka duk ka ba za ka ce Buhari azalimi bane ba za ka ce Buhari fasiki bane ba za ka ce Buhari mayaudari bane ba za ka ce Buhari mara gaskiya bane kuma ina gaya maka a tarihin Najeriya babu wanda ya ninka kuɗin mai su biya ka zama lafiya in ba Buhari ba domin an san wannan abin da yi ba aljihun zai zuba ba ai kuɗin mai yana nan an ƙara shi kaza zai zo mai da shi yace kaza za ku biya kuma ɗan Najeriya aka fito aka yarda da wannan abu saboda ai me yasa an san ba barawon bane duk abin da yi ba aljihun zai zuba ba saboda haka ne ɗan Najeriya su ƙara yin haƙuri kamar kamar yadda shi da bakin sa yake faɗa cewa ana cewa an an daɗe gafara sa ba ko ba yake to har saniyar za a gani to insha Allah za a ga saniyar ma ba kahon ba kamar yadda shugaban kasa ba domin ni na imani duk abin da Buhari ya faɗa ba zai taɓa faɗan san ransa ba kuma ba zai faɗa maka abin da bai sa ba A nasa bangare shi kuma a Samari Travels Kano na nuna ba nada Ibrahim Gambari kadai zai nuna shugaban na waiwayar mutane da suka tallafa wa siyasar rasa a tarihi ba. Mutane sun fito sun ba da su ɗari bisa ɗari amma al'amura sun canza an manta ma da mutanen. Talaka wannan su suka yi ruwa suka yi tsaki da zaben na farko da na biyu sun ba da su wani ya rasa ɗansa wani ya rasa ubansa amma yanzu an zo an manta da kowa. To ba abin da zamu ce da Allah sai godiya akwai yanzu wani mutum bawan Allah da ike mun saki Allah mun kama mutum domin wa Allah godiya mun tuba a ga Allah wannan abu mu muka jawo kanmu duk shugabannin nan namu sun manta da wani talaka kowa ta kansa yake yanzu sai dai mai wa Allah godiya zabe na gaba zamu mika wa Allah subhanahu wataala zabi ya zaba mana shugabanni na gari amma wanda muka yi imani mun imani da Allah mun imani da Muhammadu Buhari in ya kama mulkin Najeriya al'ummar Najeriya marasa karfi za su samu da wallahi yanzu Ali Nasiru mutane sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wani azumi ma ba zai yiwu ba a halin da muka tsinci kanmu yanzu kenan alhaji ali alhaji ali kai menene a baya dai ina jin mun taba hira da kai ka faɗi cewa kana daga cikin magoya bayan shugaba buhari na kan gaba ni nake a cikin jihar kano ni na ɗauki ofis ina na ɗauka na bayar aka sai da katinsa abokan tafiyar mu ma za su suka ce in jonathan ya ci mulki za a iya rufe ofis ina ce na yadda in jonathan ya ci a rufe ofis ina amma ni tafiya ta tsakanina da girman allah muhammadu buhari na ɗauki ofis ina na ɗauka na bayar a sai da katin aka ɗauka aka sai da katin muhammadu buhari kuma na kirawo al'umma muka ba da gudunmawa ɗari bisa ɗari a samari kamar yadda masu sai da kati na waya suke saiwa kan dan cikin jihar rabawa yara kan titina suke bi suke suke sayarwa gudunmawar da na bayar a cikin jihar Kano akan tafiyar Muhammadu Buhari. Alhaji Ali an duba kusan za a ce ita gwamnatin tana da sauran kamar shi shugaban Muhammadu Buhari yana da sauran shekaru uku ma nan gaba inda abinda watakila ba ka yi tsammani ba ko in ce abinda kake ganin bai faru ba yana iya yiwa a waɗannan shekarun ai. To har yanzu mu ne masa ah, babban zato a na alhairi amma wa'anda suke tare da shi ba sa gaya masa halin da al'umma suke ciki a baya lokacin da da kansa wai kina watakila ana maganan irin su marigayi abba kyari ne yanzu kuma ai bayana to ai akwai ragowa ko matarsa da su ita da su take rigima ko matarsa da su rumar karaban nan ta gindin nasa wannan ma ba zaɓar su akai ba da su take rigima to mu ma talakawa yanzu duk magana da ake akan wayannan mutane alai nasiru bawan Allah nan zai shiga taron mutane sama da miliyan 100 haka zai fito da kansa zai ce ko security babu ina fa fashewa da kuka shi na talakawa ne to za mu yi da rayuwar mu ba za mu dauko mu zaba mahaukaci fa yanzu da kansa ya buɗe baki ya ce mu muka kuskure a rayuwar mu kun ce sai Buhari to ga abin da Allah ya bamu da shi ya bamu da Buhari to kaga sai mu dawo mu ci da da istingifari a halin da muke ciki da dan business da wanda ba dan business ba kwana sur kowa ya harkokin sun tsaya Ali Samari Travels a ra'ayin sa kan shugaba Buhari kuna sauraron muryar Amurka ne a shiri na musamman daga nan Abuja ku biyo ni mu shiga jamhuriyar Nijar in da gwamnatin kasar ta ayyana cewa za ta bude makarantun boko a ranar daya ga watan gobe duk da barazanar annobar coronavirus da ke ci gaba da sanya zulumi a zukatan jama'ar kasar. Daga birnin Kwanni wakilin mu Haruna Mamman Bako ya koma na wannan rahoto. Ra'ayoyi masu cin karo da juna ne ake ji game da wannan matakin a cewar Aligoje Dango shugaban ma'aikatar da ke kula da bunƙasa karatun boko a ƙananan aji a gundumar birnin birnin Kwanni daman sun daɗe suna jiran gwamnati ta ɗauki wannan matakan na sake buɗe wuraren karatun boko. Akwai lokacin da aka yi taron ministoci Conseil de Minister ya ɗauki ƙudiri na 'yan alloba ta ɗaga za a rage wasu mezur kama mezur wadda ta shahi buɗe makarantu. Dama wannan Conseil de Minister ya ce in talawa ɗaya ga watan Juin za a buɗe makarantu. Kenan abu ne wanda kowa ya san san da shi kuma abu ne mu wanda muke jira ba mu magabata nan ne ya kowayen yan lakwal da yan lakwal kowa ya gaji da wannan zama shi kuma zama dole ne gwamnati ya ɗauki wannan mezur saboda alloba wannan firemi in allah yarda kan da wannan lokaci mu dai a shirye muke mu shugaban makarantu na nan insha allahu za mu shirye haka su ma uwayen ɗalibai sun nuna gamsuwarsu game da buɗe makarantun nan boko da gwamnatin ta ɗauki matakin a ranar ɗaya ga wannan watan mai zuwa. Sunana Muhammadu Sule ana ce mini kebu. President na ne na Owan yara madrisa Kat. Hakan ganga ya yi kun kanka mu sakin yaran nan ga hanya bai kamu na alheri ba makaranta ba lakwal abin bai ba amma yanzu da aka buɗa kuma alhamdulillah dole sai mun kula mun sa su gaba lokacin nan sai mu dawo kuma mu kira owan yaran mu jaddada musu to lalle kun rako ɗayan ku sun shigo ga sunan mun tabbatar su ko mun gani mun shi lalle bakin kokarin da muka shi mu uwan yara za mu biyar yaran mu da kididdiga kaɗan kaɗan sannu sannu mu ga mu tabbatar su da sun zo ga sunan sun zo mun hannun tasu ga madannin su saboda yaran ma sai mun koma taririyar su ina na shin suke suna cikin kasuwa ko suna tasha to yanzu dai tun da hawan nan dama ta samu ta shugaban kasa ba da okenciya da akuma to masha Allah mun ji daɗi sai dai a cewar ɗaya daga cikin maga takardan kungiyar makarantun nan boko sinan na reshen birnin kwanni malam habibu mumuni wannan matakin da gwamnati ta ɗauka na sake bude makarantun nan boko kuskure ne mu da mun san jiska private contract wannan karatun ko an yi shi ba daurare na ba saboda mi akwai fujoji da kai 70% lokacin sankanta 75% amma tsakani da Allah mu da mun sani mu shanin lakwal ba kai 70% ba dai wajen mu da equal primer tunda da program ken janvier muka fara shi kuma janvier kem sai da akai yi mutane farmasiyan kuma mutane ma ba su kwade ba kasa gare shi kenan wanda duk ya bada an dai bada na kuma gwamnati a da ne da yana son ban banci da wannan kuma eh, kun san cikin lokacin da muke lakwalin nan mu duka yawancin su na ruhuna ne zanaki ne in nan ma birni ana cewa akwai kalila waɗanda ya zamanto suna da yan kalasoshi kauye in ka dauka castro di percent na lakwalin nan kauye babu wanda adda kalas da gata amma tiro definitive duka sana ne ta kakana za a zakkuwa cikin sana juwan yanzu ma Allah dai ya sharabe mu shi gani yanzu kun gani gashi na sun fara sabkatun nan kenan a ta janvier a ta juwan a zo har jiye jiye kuma an san kusan tsananin ruwa ne to ta kakana za a zakwa a karanta su amma mu sai mu ce zubala tana ga mai hawan kura shi ya sawar zashi wannan kote na runhuna yan shi gwamnati ya sawar zashi dauka matakin su bancin na runhuna akwai kote na wajen uwayen diya ai uwayen diya su da diyansu ai koyi za a yi yau ya kamata a ce in yi za mu yi a yi shawara har da uwayen diya a ce za a koma lakwar tun da yau in Allah ya ruwa kan zuwa yara za su ta sauran aikin noma uwayen su kuma gwamnati bai daukar yawanin su na uwayen na abinda suka samu noma na suka ci suka sha don kenan uwayen su hana su ko sun kai yan su daji ni mu shalla kwalba ta su ka san ku abin wanda ba shi wa shi dai komawar makarantun nan boko daga ɗaya ga watan yuni zuwa sha biyar ga watan yuli da gwamnati a jamhuriyar nijar ta sha alwashin yi sai kawo karshen yawon garramba da yara suka shiga watanni biyu da suka gabata sanadiyar cutar mashako ta gama duniya haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar a gaishe da haruna da ɗimbin masu sauraron shirin murya Amurka a kullum don samun labaru daga tushe. Kafin mu ci gaba a shakata da wannan. Wannan kiɗin tica ne wannan batun tica ne tica uban karatu wanda ka gan shi duk wajen nan babba ne da yaro ba dan akwai tica ba shi ba ba zai iya ba. wanda ka gan shi duk wajen nan babba ne da yaro albarkacin tica dai ba dan akwai tica ba haka nan ka gane yaro izan karatu idan kwaɗanka ya kwana ɗanya ya kwana biyu bai zo cikin Tisha ka gane zai bi shi har gidansu idu ba lafiya ta yi ya zo gida zauna ya gida da moto sannan ya samu aiki mara akwai a tashi wani tican ku bai da keke to bai ya sa hakan nan aikin da duk kuke yi ba don kuɗi kuke ba taimakon ƙasa Wannan ya kawo mu ga shirin tubalin tsaro da Hassan Maina kaina kan shirya daga nan Abuja. Yayin da hankali ya koma kwacakon kan yaƙi da cutar corona a Najeriya, su kuwa 'yan bindiga daɗi na ci gaba da cin karansu ba babbaka. a jihohin da ke arewa maso yammacin Najeriya. Daga litinin ɗin farkon wannan mako zuwa jiya Alhamis, 'yan bindiga daɗi suna ta ƙara tafka aika-aika a jihohin na arewa maso yammacin najeriya alal misali a jihar katsina kimanin yankunan ƙananan hukumomi goma sha hudu ne ke ci gaba da ɗanɗana su a hannun waɗannan 'yan bindiga daɗi to madalla wannan wani bawan allah ne daga ƙaramar hukumar safana yake mun ƙarin bayanin irin halin da suke ciki dangane da aika-aikar 'yan bindiga daɗin. Don farko na da tun da ni na riga na mika wuya mutuwa ko gobe ko yanzu. malam gumba danji ga da safa na lokal gamba dan ko kamar misali kai me ya faru da ku a yankin ku abin da ya faru a yankin mu da dan ko da sauran wasu ƙauyuka in da ne zan ba gari arba'in wanda kullum sai ya shiga a ɗaya rana ya shiga gari bakwai suwa suke shiga yi ya washin shanu kamar sun shiga ɗin me suke yi za su shiga gaba ɗaya in sun goganya za su yi alba alba da bindigogi akwai babban duka wanda suke halwa wanda suke cewa amination don ta gyada ita ita ke tara yan gudunmuwa in mutum ya zo zai kawo gudunmuwa in ya dasa da jawo sai ya koma sai shi kuma wanda suke hannun mu na kashe mu da shi duk da suke cewa ba a ganin sai dai ka ya shige ka. na'am kamar kai misali me faru da kai. lokacin da suka zo ina cikin yanda muka yi to garin muna haba maza a taimaka mu haba maza a taimaka mu suka taru suka sha hannu mu muka ki barin nan da turi da ya da sanuwa mm. sun tara wajen ta kai suna son su yi ta da ita amma muka hana yaran mu matasa suka ce a bari wanda aka kashe a kashe wanda aka bari ba gado ba za a bari yau wato ga da karshe din sun kashe min mutum biyar amma gaskiya ko ba sai da dabbobin ba. misali kai bisa rabe ka ba. ni sun yi ma hamsin ashirin da ɗaya amma Allah bai kare man kwana ba sai suka zo su same ni da wannan wanda bai fijan ɗin shi ne ma da daga nan sai dan na ji tsoro. eh ba sa ba ya dai da ana. kamar a misali cikin iyalanka an kashe wasu mutane ne. eh an kashe na guda biyu akwai kabiru horo akwai basiru bello yaya girman wannan matsala take ne to gaskiya girman wannan matsala wanda bin ya faɗi ba in bai gani ba abin ya sha sha'anta saboda tsakani da Allah sojoji ma suka tawo amma suka koma suka ke da abin ya yan gudunmuwa suka zo suka gaggarin bai isuwa suka koma mu kuwa da ta kare ba dole mu ne muka tsaya a kashe na kashewa aka ban na bari ba abin da ma ce a yan mata dauke a amma dai yawanci mu maza suka yi kashewa gaskiyar magana ko shi wannan yaron wanda aka halba akwai kalmar suka ce za ta da zafi ta lalata da ita ya shekara sha uku ta ce bata isa ba ta ce to ya ba ta kuɗin ta ce kuɗi duka ɗari uku ne ya ake biyu uku ta ce wannan in in dan uwa na goya za zaki da ya amsa daji ne. iya adadin mutanen da aka kashe wanda kai ka sani za su kai nawa. to gaskiya ya riya safa da ta arewa ba iya ganewa amma dai saboda Allah duk garin da suka shiga da wuya ba su kashe ba dan ko jiya babur hamsin mutum uku uku suka ce za su zo dan jifa da suka ji mun ita mun kewaye garin ya suka wuce kauyen tsaliya sun haɗu mutum ɗaya ba su kashe shi ba amma sun kore bi jiya jiya nan shekaran jiya suka yi kuma jiya suka ce za su dawo. to washin yaya girman wannan matsala take ne abdullahi aliyu katsina jagora ne a ɗaya daga cikin ƙungiyoyin fararen hula. ta wuce da yadda masu jin labari suke tunani musamman idan muke la'akari da yadda fiya yawan mutanen da ke wannan yankin aka jefa rayuwarsu cikin fargaba da firgici da tashin hankali za a zo a gaban mutum a kwashe dabbobin shi gaba daya a yi matan shi fyaɗe a yi 'ya'yan shi fyaɗe a gaban shi kuma a kashe shi in bai sa'a ba a jihar kaduna ma dan jarida simon musa reef ya ce kudancin kaduna na ci gaba da fuskantar hare-haren na 'yan bindiga daɗi. sun zo cikin da daddare. litinin suka kashe mutane kuma suka kwashe musu shanu Shanu kuma da aka kwashe ya kai wajen bakwai bayan haka na an kashe mutane sun kai har wajen goma sha bakwai suka sake zuwa wata sauye ana kiranta bakin kogi da idanu a bakin kogi dai kafin su iso mutanen sun gudu suka kai can idanu sai suka samu suka kashe mutum ɗaya kuma suka jima wajen mutane biyu rauni mai yawa a ranar laraba sai suka je wani dare wanda ke kan hanyar kaciya Kaduna Road suka kashe wajen mutane bakwai. Allah ya sa sojoji suka zo aka putin everything under control. Kazalika a jihar Niger, tsohon gwamnan mulkin soja a jihohin Kano da Benue, Kanar Aminu Isa Kwantagora, ya ce jihar tasu ta Niger tana ci gaba da fuskantar hare-hare daga 'yan bindiga daɗin. Ce local government guda biyan na ha na rabe hannunsu ne, tunda suna cin karansu ba babbaka suna muya suna shiroro suna rafi suna mariga da cikin mashego to kaga yanzu suna bi ne suna kwashe bisa shanun mutane suna kwasan shanun fulani da kuma shanun yan ƙasa duk suna kwashewa sannan suna garkuwa da jama'a kuma suna saka abinci. ranka daɗe gwamnati kullum na cewar tana ɗaukan matakai domin daƙila wannan aika-aika misali kamar eh. kai a ka na jami'in tsaro ka ga musu irin matakan da gwamnati ke cewa tana dauka? To, inda ya dauki matakai ta ga kamar shekaran jiya ƙauyen mu can aka suka shigo cikin wani gari da ake kira Shadadi. Suka halbi mutane takwas, mutum biyu suka mutanen take, ɗaya wata mata ta rasu a asibiti jiya. yanzu mutum biyar na nan a asibiti to duk mai saniya a wata an kwashe to in ana ɗaukar matakan tsaro wani ya faru shekaran jiya ce an hange su a cikin dajin birnin gwari da can na eh, alawa sun tara bisashe shanu sun fi dubu goma to ka yi lissafin mutane nawa ce na haka ce a tas mu ma ba wannan kuma yake kara mana tsoro ba in dai mutane sun ragu cikin fargaba to ka gani bana ba noma hmm. to ka sani ko talakawa ne duk wannan bangaren in ko ba su yi noma ba to mu kulla abokantaka da yunwa kenan da talauci a jihar zamfara har yanzu akwai damuwa duk wanda zaman lafiyan da aka ce an cima biyo bayan tattaunawa da aka yi da 'yan bidigan nan a baya. Sunana Ibrahim Janyau, darakta na kungiya mai zaman kanta da eh, aiwatar da zaman lafiya da kuma faɗakarwa akan zaman lafiya a jihar zamfara ai yanzu akwai yankunan da ba sa iya rufe idonsu su kwanta lafiya su tashi lafiya idan aka ce haka nan akwai zamfara ta arewa a yankin ƙauren namuda shinkafi zurmi da birnin magaji a waɗannan yankuna har yanzu akwai yankunan da mutanen yankin nan waɗanda ke zama irin su zangeru dole moriki da ita morikin da kanta suna cikin fargaba saboda mutanen nan sansanin su yana wajajen nan da suke tsallakowa akwai titin da ya ɗauke ka daga birnin kaura zuwa garin shinkafi wannan ko da yaushe idan mutane suka zo tsallaka ana samun matsaloli na sata al'umma tare al'umma a musu fashi da kuma kashe su ma a raba su da rayuwarsu. Ko gwamnatin Najeriya za ta ce dangane da wannan aika-aika na 'yan bindiga a sassan Najeriya daban-daban? Malam Garba Shehu shine kakakin fadar shugaban Najeriya. abubuwa ne kan marasa daɗi ba wanda za a ce yana murna da wannan tsari da jama'a suka samu kansu musamman a cikin wannan hali da yake ƙasa kuma tana faman yaki. da wannan cututtuka irin iri wasu an kai su wasu ba san su ba wannan fitinannu kuma yanzu a wuraren ma da ake ganin an yi yarjejeniya da su ta zaman lafiya a ajiye makamai yanzu suna da fitina. Gaban ƙasa ya ba da umarni a ɗauki tsauraran matakai a sabili da haka akwai tawagar hedikwatar tsaro ta ƙasa ga baki ɗaya wadda aka tura wannan yanki sati da ta wuce tana katsina don a tattauna da shugabannin gwamnatocin jihohi akan wannan matsala a kuma san damara da za a sake ɗauka a kai gwamnati ta damu amma alhamdulillah yanzu ana samun ci gaba wajen shigo da kayayyaki musamman jiragen yaƙi masu bindigogi na saukar ungulu an riga an tura wasu a wannan yanki an ba da umarnin air force wato sojojin sama su shiga cikin wannan abu da duk abin da suke da shi don a magani. masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaje mu dauke da wani sabon shirin. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka, Hassan mai na kai nake sallama da ku mu zama lafiya. A makon gobe za mu kawo muku sabon shirin in Allah ya kai mu. Yanzu ga shirinmu na ƙarshe darussan Ramadan. Ni ne Sama'ila Sule mai wazi a nan birnin kwanni Azumin Ramadana ɗaya ne daga cikin rukunai na mu na Musulunci. Kuma abin ne wanda Allah ya farlanta mu musulmi wanda yake idan yana da lahiya ta ya tarda shi to wajibi ne a azumce shi. Allah na cewa shahar Ramadan allazi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyanatin min alhuda wal furqan. Faman shahida minkum shahra falyasum. wata ramadana wata ne da aka saukar da alkur'ani a cikin shi shirya ne rahama ne ga mutane wanda ya halarci watan ne yana lahiya lauba da uzurin komi a zumci shi ga zumta shi bin umarni ne da Allah ya bada sallar tarawihi da tahajjudi na filaci in san samu ne yin su gida ya fi falala babu laihi idan an haɗu an sallace su a lokacin da ba a jin tsoron komi amma tunda da akwai annoba da Allah ta'ala jarabci al'ummar duniya gaba ɗaya da ita wadda muna fatan Allah ta'ala ta'ala ya yi mum to babu laifi shawarwarin da likitoci suka bada na cewa a ƙaurace ma a haɗuwa to abin da mai kyau musulmi su ƙaurace ma wannan su fahimci cewa wannan ba an yi shi ba ne don a hana su ibada su a'a tsoro ne da ake kuma tsoro ne mai ƙarfi na cewa in an haɗu akwai yiwuwa a kamu to da aka sai musulmi su zama masu fahimta. To masu sauraron murya Amurka da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin dukkan ma'aikatan murya Amurka ne Halima Abdulrauf da na gabatar da shirin ke cewa mu kasance lafiya. Wassalamu alaikum. Bonjour.